alƙalaman masu ɗauke da ƙwayar cutar a nan kaduna dai yana ci gaba da hauhawa lamarin da ya sa gwamnati ta fara ɗaukar matakin kare kai ga al'umma domin daƙile ta mataimaki na musamman ga gwamnan jihar kaduna abdullah yunus abdullah ya ce gwamnatin ta gargaɗi al'umma su ci gaba da ɗaukar matakan kariya tare da ƙauracewa duk wani taro kazalika gwamnatin ta sa dokar yin gwaji ga daukacin jama'anta. Matakin da ita gwamnatin jihar Kaduna ta fara dauka shi ne ta sanar ta gargada al'ummar jihar Kaduna cewa su shiga taitayinsu cewa ganin yadda ita wannan cuta take kara yaduwa cikin jama'a kullum ake kara kamuwa da wannan cuta ta hanyar cewa al'umma su ci gaba da sanya takunkumi su ci gaba wata daga baki ɗaya da ɗaukan matakan kariya daga kamuwa da wannan cuta. To ko akwai wani mataki da gwamnati. ta ɗauka na tallafawa al'umma? musamman idan aka kai ga matakin kulle abdullah yunus abdullah sai ya ce matakin kulle a kodayaushe irin wannan yanayi na yaƙi da wannan cuta ta covid-19 shine mataki na ƙarshe gwamnati ba za ta ɗauka ba sai ta ɗauki matakai kuma ai ba mu kai ga wannan matakin ba al'umma dai yana ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da ɓarkewar cutar ta corona a karo na biyu ra'ayina ne shine dole an samu fara ɓallon cuta dole a kulle amma duk dukkan alamu mu dai abin da muke gani da laifin gwamnatin ita ba a ciki tunda kwanaki can an shigo wai an yi marathon kuma wanda suka shigo ba a kwarantani ɗinsu ba a gaskiya ni dai wannan ɓullan cutar da ta zo ban ji daɗin ta ba saboda idan cutar nan ta yi yawa za a iya sake rufe mana garin nan kuma idan aka rufe garin nan komai namu zai tsaya cak dan kaiwa da dawo wanda muke yi mu samu dan na kasuwancin da za mu sarrafa ai wani abin da shi to abubuwa zai tsaya gaskiya ra'ayina shine ya kamata ne kawai a ci gaba da bin doka ba wai a ce za a kulle mu ba kuma bayan 'yan wa'innan guje-gujen ne suka zo suka sama na wannan cutar suka ta dawo. Yanzu haka dai kwamishinan ilimi na jihar Kaduna Shehu Shehu Usman Muhammad ya fidda sanarwar rufe daukacin makarantun jihar daga larabar nan domin daukar matakin kare kai na ci gaba da yaduwa da cutar coronavirus. Da bincike ya nuna a mataki na biyu matasa sun fi kamuwa da ita. Habiba Muhammad Abdulkadir daga Kaduna.